za ta hau twitter ɗin ta gani kamar yadda ya yi kirarin ba shi da abin da zai ɓoye mata gara ta tabbatar dai amma ba a daren nan za ta yi haka ba sai da safe zuciyarta gara ta nutsu waje ɗaya karar ta buga da irin tsallen da take faman yi yau za ta kwanta da nasara guda ɗaya za ta iya nuna ma kowa hamza ta kuma kira shi da saurayinta wannan kaɗai ya ishe ta shi ne kuma abin da za ta yi tunani mansi da komai za su iya jira sai da safe haka kwatai tana limshe idanunta ko sallama ba ta yi da hamza ba bacci ya gaba da ita cike da mafarkin shi tunan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba cikin sati ɗaya ko idanuwanta ka kalla sai ka ga yadda ta yi zuru-zuru anti da ta tambaye ta haka kawai sai ta ce mata karatu ne ya kara zafi anti jinjina kai kawai ta yi da damuwa a cikin idanunta ki dinga hutawa dai murmushi ta tsinci kanta da yi Anti na ɗaya daga cikin iyayen da ba sa cika bayyana ƙaunarsu a fili ga 'ya'yansu, amma a cikin duk wani motsi da za ta yi, sai ka karanci tsantsar ƙaunar da take wa yaranta. Su kansu suna mamakin yadda take gane wani abu yana damun su ko ya canja tattare da su. Hindu ba za ta iya gaya wa anti asalin abin da yake ta ba, ba ta san ta yadda za ta fara ko da za ta iya. Jaruman littattafan Hausa kan sha gwagwarmaya a cikin labaransu. kafin su samu su cin maburinsu. amma suna yin hakan ne tare da samarin suna nuna musu wace irin zazzafar ƙauna a duk wani motsi da za su samarin ba za su taɓa zama matsalarsu ba sai dai dangi ko kuma wani abu daban amma cikin sati ɗaya hamza ya zame mata matsala matsalar da ko a mafarki ba ta hango faruwarta ba ga soyayya shida ta samu waje ta yi mata zaune ta ɗauka ta iya rigima ta kuma ɗauka ta gama gane cewa shi hamzan yana da rikici to sai a satin nan ɗaya tun da ya fara kiranta da budurwashi, shi kowa ya ce kira ya ji bizi sai ya tsare ta da tambayoyi akan wa take magana da shi idan wani da ba ɗan uwanta ne, ya fara tashin hankali kenan wani irin kishi take gani ta tare da shi da ya fara ba ta tsoro yanzu kirikiri ya mata blokin ɗin Ahmad daga Instagram har Twitter ɗinta har da faɗin Allah ya isa idan kika ƙara magana da shi don ke ba kya son shi ai ba yana nufin shi ɗin baya jin wani ba kan ki ba ko da baya ji ni bai mun ba ba na son shi ba na so kina magana da shi Ahmad ɗin har kiran ta yi Ba ta ɗaga ba saboda ba ta san me ma za ta ce mishi ba ta ga tes ɗin shi na ga kin yi blocking ɗina Hindu ban san ko na miki wani abu ba ne. na kira ki baki ɗaga ba goge test ɗin ta yi saboda kunyar ahmed ɗin da take ji yana da hankali da matukar kirki da ta gwada cewa hamza ba zai yi ka dinga min blocking ɗin mutane ba wasu abokan karatuna ne idan yana buƙatar tambayar su wani abu fa yadda ya faɗi ni ni kike faɗa ba zai yi ba sai da ta ɗan raba wa yadda kunnanta kafin ta mai tana jin shi yana ci gaba da faɗin ko me zaki tambaye su ni ki tambaye ni ni kaɗai na ishe ki banda yan wanki ni kaɗai ne namijin da zai kasance a rayuwarki gara ki saba tun yanzu kafin mata samu faɗin wata magana har ya kashe wayar shi a kwanaki bakwai rana ɗaya ce ba su tashin hankali da shi ba sai ya hau instagram ɗinta ya zaƙulo hoton chat ya ta sa mata rigima a kai ba ƙaramin tashin hankali ta gani wajen shi ba akan hirarsu da ya gani da jalil inda ya san yadda zancen ya ƙare ma da bai tashi jijiyar wuya a kai ba ita kan tun da ya bata password ɗin shi ta hau sau ɗaya bata ma samu nutsuwar da za ta koma ba sai yanzu da bata da abin da za ta yi bata da wani assignment saboda jarrabawar da ta karasu sai project ɗin zangon farko da hankali take bin zanen to da yake asabar ce a ɗaki ta wuni antima bata sa ta aikin komai ba don yadda ta ga ta yi zuru-zuru sai ta ƙyale ta ta ji daɗin hakan har ranta yanzu ma tun da ta yi da sallar la'asar sai ta koma kan gado ta yi zamanta hamza ya ce mata yana da aiki idan an yi magariba zai zo ya ganta tun da dai duk satin ba su haɗu ba sai dai a bidiyo call kawai yau ɗin ma tun safe sai yi test ɗin shi bayan la'asar azkar ɗin yamma ta amsa shi da ta yi ko tana makaranta haka yake mata wannan tuni yanzu da asuba duk baccin da yake idanuwanta in ba ta karatun alkur'ani ba da ya sa ta tashi wani lokaci bidiyo call zai kira ya ga ko ta tashin yakan ce mata ranar ki za ta tafi daidai idan kika fara da sallah asuba a kan lokaci ki karatun ki koya ne ki azkar sai ki rufe da sallah raka'a biyu idan rana ta fito in ta nemi mishi musu sai ya ja mata ayoyin da za su kashe mata jiki sosai da duk rana Hamza yake ƙara samun waje a zuciyarta lamuran shi na bata mamaki sosai da sosai twitter ɗin ta hau tana cin karo da tarin notifications da ta fara buɗewa ta ga mansi ce da taima hamza magana ba gane me ta ce ta yi ba tunda da fulatanci ne wani irin tsaki ta ja tsanar da taima tana dawowa farko tsohuwar banza mai tallar goro ta furta a fili tana ƙara ɗorawa da wani tsakin ta tafi dm ɗin hamza ta buɗe nan ma nan mansi ne a farko nawan ina ka je ne yau haka ta karanta sakon da ta yi da harshen Hausa wato munafunci ne yasa take mushi yariya bainar jama'a a nan kuma take yin magana da wanda kowa zai iya fahimta shiga sakon ta yi zuciya tana yin tsalle ta dawo makoshinta kafin ta koma kirjinta inda ta ci gaba da dokawa da wani irin ciwo da yasa ta yin tari idanuwanta har yaji suke da abin da ya wuce hawayen da ta ji sun tare cikinsu hotunan da mansi ta turo mishi ne tana ɗorawa da wanne ya fi kyau rigar mama ce mai haɗe da wani wando da hindu takan ga turawa sun saka a bakin ruwa ba ta ga dalilin da zai samun mansi ta turo ma hamza irin wannan hoto ba ko da soyayya suke ai abu ne da bai kamata ba san amma kamar yadda dimples kan faɗa ne ni ban ga dalilin da zai sa mata su je suna faɗa da 'yan matan mazajensu ba ko ke budurwa da baki ma shiga gidansa ba kika fara tsanan matan da suke tare da shi saboda koma me yake faruwa tsakaninsu ai shi ya bada fuska to amma fa haka bai hana ta jin kamar ta so kama mansi mashi ba sama tana karanta su da ko kaɗan babu kintsi a ciki sam bata san hawaye take ba sai ta ga daga su a saman screen ɗin wayarta sosai kirjin take mata zafi bata taɓa jin ciwon zuciya irin wanda take ji ba yanzu kwata-kwata tashin hankali ba kwanta ne fitowa ce daga hirar tana ci gaba da buɗe sakonnin sauran matan da suke ma Hamza tallar su sai dai amsa shi ɗaya ce ga duk wanda ya amsa digit ma'ana lambar waya kenan in suka ajiye kuma babu wani abu da yake sake haɗa su amma hirarsu da mansi ta gama tabbatar mashi da abin da yake faruwa tsakanin Hamza da sauran matan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta tsinci kanta da furtawa tana sauke wata ajiyar zuciya saboda kukan da take yi hamza na bin mata ko da baya bin sauran matan to yana tare da mansi wannan ba zargi take ba hira su ce ta tabbatar mata da hakan wayar ta ajiye kan cinyarta tana saka tafukan hannayenta duka biyu ta rufe fuskarta da su kuka take yi da ba za ta tuna ranar da ta yi irinsa ba sosai zuciyarta take ciwo kamar za ta fito tana nan kwance ta yi kuka har fuskarta ta kumbura kafin ta iya miƙewa tana shiga ban ɗaki ta wanke fuskarta tana ɗauro alwalal magariba tana fitowa ana kiran sallah lokacin da daidai da shigowar asma ɗakin da sallamar ta da hindu ta ansa murya a dishi tana kuma yin sauri ta kabbara sallah tana jin hasma ta shiga ban ɗaki tana fitowa kuma sai ta fice daga ɗakin tana idar da sallah da ƙyar ta iyayen azkar da ta ɗaga hannuwanta sai ta rasa addu'ar da za ta yi tana tsaka tsakiya neman wani canjin ba hamza ba ko kuma nema mishi shari'a kafin ta yanke hukuncin tsayawa nema mishi shari'a don zuciyarta ta karyata wajen tunanin cewa abin da ta gani a kan hamzan ya canja abin da take ji yana nan daram a ranta kamar komai bai faru ba wayarta da ta fara ruri ta miƙa hannu ta ɗauka ɗagawa ta ta kara a kunnanta ina cikin gidanku ko magana ba ta yi ba sai ta sauke wayar daga kunnanta tana miƙewa ko fuskar ta bata duba a madubi ba hijabinta kawai ta sake tana ɗaukar ruwan toka dama na asma ne ta zira a jikinta ba za ta tsaya shafa wani abu ba shi ya saka ta kuka ya kamata ya ga haka ba za ta ɓoye mishi tana cikin yanayin damuwa ba komai sabo ne a wajen shi inda wani cikin abokan shi zai ce mishi a shekarar nan zai kira wata yarinya da budurwar shi zai karyata ba zai ce ga yadda aka yi ce hindu ta saka sha layin samarinta ba ya fi ta'allaka hakan akan yadda tunaninta da wani saurayin ya sa shi ganin wani hadarin kishi na gilma mishi ta cikin idanuwan shi kirjinsa har zafi yake yi baya son kowane namiji a kusa da ita banda shi baya son wani ya ji muryarta balle ya ji yana son ya rike ta kamar yadda yakan ji a duk lokacin da take magana aikin da ya sauko su gaba bai hana shi tunanin halin da take ciki ba da wata magana a makaranta waye mata magana waye tare ta a hanya shi kadai sai ya tsinci kanshi da jan karamin tsaki yanzu tun da ya shiga instagram ɗinta rabon da ya shiga nashi kenan yana kai kullum yana ganin yadda ta sake tana hira da maza da yake bala'in ɓata mishi rai yau ma duk da ya yanke hukuncin aje komai ya je ya ganta to haka ya shiga instagram yana duduba sauran chat ɗinta don duk wanda ya karanta sai ya goge ga baki ɗaya kuma ya yi blocking idan namiji ne matan baya bi ta kansu sam tsaki ya ja ganin wani ya mata sallama ta fi biyar wawa kawai ya faɗi yana saka abdulhafiz da yake shan shayi yana aiki a sistan ɗin shi ya ɗago ya dube shi me yasa maza ba su da aji ne hamza ya tsinci kanshi da tambaya yana saka abdulhafiz ya murmushi me yasa wasu mazan ba su da aji zaka ce me ya faru tsaki hamza ya sake ja duk satin nan baya rabuwa da ciwon kai akan hindu ita ce sabon ciwon kan da ya shigo rayuwar shi idan ka ga mazan da suke DM ɗin Hindu suna mata magana za ka yi mamaki wallahi kamar ba su da wani aiki ban da bin yaran mutane shayin Abdulhafiz ya kurɓa sannan sai ya aje kofin a nutse ba sosai yake saka ƙananan kaya ba yanzu ma don suna gida ne a nan suke ta su tun safe tracksuit ne a jikin shi riga da wandonsu ya ja zip ɗin rigar har wuyan shi a rufe yake rub Dago da idanun shi yayi yana saukewa kan Hamza da yake girgiza kanshi cike da dana sanin sabitar bakin da ya kan Hindu din. Banda podiyo ba wanda ya san da maganarta. Shi ma podiyo din ya ɗauka Hamza ya sami abin da ya je nema ya barta. DM screenshot ta turo maka? Abdulhafiz din ya fara tambaya. Hamza ya riga ya san ba zai iya kaucewa maganar ba. Ya riga ya yi da baki kuma yanayin fuskar Abdulhafiz din ya nuna mashi ba zai ba shi wannan dama ba yau gashi su kaɗai ne arafat da su fodiyo suna kamfaninsu daga shi sai abdulhafiz ɗin a gidan da sai ya sake maganar abdulhafiz zai sauka baya sanya a su arafat a lokacin zai kyale shi kai ya girgiza mu abdulhafiz ɗin da kaina nake gani shayin abdulhafiz ya sake kurɓa yana aje kofin abu biyu zan faɗa maka ban san me kake a Instagram ko Twitter ɗinta ba, amma hakan zai saka rashin yadda ku Idan ka yarda da kanka, ka yarda da soyayya da take maka, sauran mazan bai kamata su dame ka ba. Abdulhafiz ya faɗi yana ɗorawa da, ka zama sarki a masarautar yarinyar da kake tare da ita, sauran mazan duk za su zamo fadawa ne, ba su da wani muhimmanci, da kanta za ta baka labari ku yi dariya. kar ka fara ɗora alamar tambaya a kan zamanku, in ba ta baka dalilin yin hakan ba yana jin kalaman Abdulhafiz ɗin ne amma bai yadda da su ba ba don bai yadda da Hindu tana son shi ba kawai dai yana so ya ga da wa take magana ne wace Hindu ɗin? Abdulhafiz ya tambaya tunda maganganun da yi ba sa bukatar ansa kawai saurare ne idan hanzu ya ga dama ya ɗauka, idan bai gani ba ya riga da ya nashi ɓangaren. yarinyar da ka amsa a DM ɗina. yi Abdulhafiz ya jinjina ya gane ta yana son ya ji tabbaci ne daga wajen Hamzan. Sosai ya gyara zaman shi yana tattara duk nutsuwar shi da hankalin shi akan Hamzan. Dan magana da yake son faɗi na da matuƙar muhimmanci a wajen shi. Na san kaddara za ta haɗa ku idan Allah ya rubuta hakan ko da ban ansa ta ba. To kaddarar ta zo da ni ne sanadi, ka ji ni Hamza, saboda zan faɗa maka sau ɗaya ne kamar ɗan uwa kake a wajena ka san hakan ba yau ne na farko da na faɗa maka ba ina maimaita maka ne numfashi hamza ya ja yana furtawa tun kafin abdulhafiz ɗin ya ƙarasa maganar ya tsinci kanshi da san tashi ya gudu ya ɗakin don ya kauce wa jin koma mai zai faɗa kusancin da yake tsakaninmu ba zai sa ka ɗar samun kokwantuwa neman lahira ta ba hamza kana jina idan ba da niyyar aure kake tare da yarinyar nan ba idan babu alkhairi a tare da niyyarka ka yanke koma menene tsakaninku ba zan zama silar baka tiket ɗin da zaka saka ta layin matan da ka ba baka isa kai min haka ba wallahi baka isa ba ka ji na rantsi ban isa in hana ka abin da kake yi ba shi yasa nake binka da addu'a amma ban da ita ban da hindu ba roƙonka nake yi ba faɗa maka ne ba zan yafe maka ba wallahi Abdulhafis ya ƙarasa magana yana so hamza ya fahimci da gaske yake idan ya ɓata musu yarinya zai yanke alaka da shi magana farko ta mishi yanayi da nabila shi ba ta kama da matan da Hamza ya saba bi ba sam ba zai zama sanadin da za ta lalace ba ba zai iya yafe ma kanshi ba idan hamza ya taba ta kamar yadda ba zai yafe ma hanzan ba kofin shayin shi ya dauka yana tura kujerar da yake kai baya haɗi da miƙewa don ya je ya ƙaro wani shayin da yake kicin cikin keto nan ya bar hamza zaune yana jin kamar an mashi wanka da ruwan kankara shi bai shirya yin aure ba san ba wannan tsarin a rayuwar shi nan da shekaru biyu ma kawai gidan shi bai gama ba bai san yadda abdulhafiz din yake so yayi ba ina jin dai yanzu ko hindu ba ta isa ta raba shi da kanta ba balle kuma wani har ran shi yanzu ba zai ci ga abin da yake da niyya a kanta ba yana son kasancewa da ita amma shi bai shirya aure ba sam kamar yadda bai shirya yanke alaƙar da take tsakanin shi da Abdulhafiz ba zai iya haƙura da Hindu ko da aurenta zai idan hakan zai shafi alaƙar da take tsakanin su da Abdulhafiz yana jin shi kamar ɗan uwan shi sun wuce matakin abokantaka sosai kan shi yake mishi ciwo Abdulhafiz ne ya dawo kai ba za ka sha shayin ba To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan. Kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi namijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Sufyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba da fatan za ku kasance